murjanatu murjanatu murjanatu baiwar Allah ce ɗan gata ma'aiki dan gatan Allah ma'aiki abban zara ma'aiki mai garin maka ma'aiki da madina ma ma'aiki ɗan gatan gata ma'aiki ɗan gatan Allah ma'aiki mu darajar ka muke ci ɗan gatan gata ma'aiki ɗan gatan Allah ma'aiki mu darajar ka muke ci ya abban zara ma'aiki aiki ya ban zara aiki dan gatan gata saboda duk wani alamun nasara ina da zuwa cikin aiki a ba mu dan mai garin maka dan gatan Allah aiki ya abban zara aiki mai garin maka aiki mai madina duk ma'aiki dan gatan gata ma'aiki dan gatan Allah ma'aiki ya abban zara ma'aiki mai garin maka ma'aiki har madina duk ma'aiki kowa ya bawa annabi Allah zai bashi Allah ba da sa tuya na ji shiru ko ba kowa a gunne a'a baba akwai mutane a ko sun baki dai kin make Ba abin da muka bata Allah ba da sa wani dan iska ne ke maganan nan kai kai dan abun kwari lalle ba tarbiya girman ogera ko Allah ya baka ga ga goma ga shi ga sarka ga shi eh, nawa yi bayar nawa yi bayar naira goma ce nawa naira goma matsiyaci matsiyata ne mu za ka ba mu goma miyar masa goma sa matsiyata ne mu goma dubu in ke da ita a gida wannan ba su suke zama a wajen nan ba ai tun da na zo wajen nan na gaba injiniya bukar mustapha libati na sambara ta lalace ba mutanen arziki a majalisar ku muje muje baba dan gatan gata ma'aiki dan gatan Allah ma'aiki mu darajar ka muke ci sannan yana da sanin zali da Allah ya kawo mu wai makaho ne yana bara ka dau naira goma ka bashi ya jefar ma ita da sunan yare na ikon Allah kenan <laughs> to ai kai ne baka san shi ba ni in zai kwana yana bara anan ko kula shi ma zan yi ne me yasa ai tsohon banza ne na ajin ƙarshe ba wannan makawan Kwarai kuwa ka ji cewa yake shi ba matsayaci ba ne. <laughs> to ina zai tsaya yana yawo da wannan santaleliyar budurwa yana ba da hayarta ha haya kuma kwarai kuwa haya sai ka ce babur <laughs> in kana so ba hai baka ba a ah, kai ina ni ina yar makaho Allah ya sauke amin Ya murjana ta baiwar Allah murjana ta ki gode ya Allah abban ki bai da kyawun hali sannan yana da sanin zali baba makaho oh Allah Dan gatan Allah Mai garin maka Da abban zara Annabi Dan gatan gata Annabi Mai garin maka Annabi Ikon Allah Yau garin ma shiru Yau da gobe ta wuce wasa Sadaka fi sabilillahi Mun iso ne dan gatan gata annabi dan gatan Allah annabi ya abban zara annabi sadaka fi sabilillahi kura ta da gidan haya na da ka gani Allah ya ba mu sa'a su nawa ne a wajen murja su biyu ne baba wajen ka muka zo mu ai wajen ɗayan muka zo tun da ku biyu ne ko lalle nan yara ba na son irin wannan iskancin fa ni ba irin makahon da ake wannan cin kakin ba ne ku kiyaye ni murjana take gode Allah abban ki bai da kyawun hali annabi ya abban zara alawar sa annabi wannan matsiyata ne murja mu tafi hayaniyar me nake ji ne ta nan haka eh wasu ne ta can bayan mu to mu je da daji zaki kai ni mu je to baba hankali akwai rami fa to saboda bai san me ake ba shi da ya san yanzu wahalar da muke ciki da ba zai zo mana bara ba domin mu kan ba mu a ba mu mu ba gidan da nake ciki wallahi yanzu an kore to ka gani gidan da kai kake ciki ne yanzu ni inda zan je in samu in zauna ma babu yawon baran da kullum kake da murja ka gane illa gare shi ai murjanatu murjanatu murjanatu marjanatu baiwar Allah ai wannan yaran na gaya maka wallahi yaran suna matakar kokari sahel ba sahel wallahi suna matakar kokari dan akwai wani lokaci da suka yi wani abu wallahi ban taba tunanin yaran ne ba ya wallahi suna da hadin wallahi ba cikin garin ba babu mai garin maka annabi mai madina do annabi fi sabilillah Allah ya biya kowa ba wa annabi An gode Allah Allah zai bai Allah isaka. To an sake samu ne? Ya samu matsala. Ni dai barin yi abin da zan iya. Bismillah ga sadaka. To kyakkyawar yarinya haka. Kun mana dobul kenan. Allah isaka da alheri. To kuma Allah ya muku dobul Allah ninka muku. Ina ga ma za a samu matsala don mutanen nan ba su ba. Ai irin ku duniya take nema. Allah ya biya. Allah ya ta yau. Akwai alamar yau da wuri za mu tashi. Kaga wannan fa. Kai jimana. kai kaga abin da ka ba wani yare wani masu barin kwa eh, fan biyan ne a ah, ya kake wallahi wai ba fa balarabe ya ba a fan biyan ce a ah, ne na dubu ka ba ta gaji dubu ba ta o ma ga dan gatan Allah annabi mai garin maka annabi har madina oh. do wane ne yake ta biyo ni ne yake ihu wai baba makaho kuɗin da na baka ne ba shi ne ne baka ba nawa ka ba nawa ya bayar murja kudan dubu ɗaya ce to bawan allah an tambaye ka mana da nawa ka bamu naira goma ne gata to ni zan ma tambaya tsakaninka da allah kaga yata murjanatu ko baka ganta ba na kalle ta ha to kaga ba dan allah ka bayar ba tunda ka kalle yata kai kallon dubun ka dubu ta zo kai ba zai yiwu ba wallahi wallahi san ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba wallahi tallahi dubun ka ta zo ko ka tafi ko ma ihun barawo kudin nan ba ta ta aike ni kuma ba shi ne niyyar baka ba murjanatu dan sake sandan nan sake min sandan nan sake min ina yake yana ina eh ina ina yake zo ki sake min sandar mana ina yake wallahi ko ubanka ne ake ka sun zo tun da ka kalle ya ta sannan yana da sancin ah. zali ina murjanatu na'am ina jakar kuɗin nan ne gata nan na miƙa maka ne? Eh ba ni buhun kuɗin nan. gata Kin san ita shi kasuwanci in ana yi za ka ga nawa kake samu nawa kake faɗuwa ribar ka. Ko kuwa akwai manya kwamurja a ciki? Ga eh ga dubu ɗayan eh shine wancan. Ba kya jin yunwa dai ko? sai dai kishin ruwa in kin ji mai ruwa sai ki yi magana yawwa mai ruwa zo da Allah kin siya eh gashi ya zo baba to dauki mana kai ma za ka sha gashi nawa nawa ne naira ashirin ka siyar uku ashirin mana a ashirin ba ba shi kin ba shi eh. ya ga maɗiyaci ruwa ma sai kuma masa ƙwanke ina sauran kuɗin ne akwai sanyi kan kuɗin sun ƙale ne assalamu alaikum alaikum salam wa alaikum salam wallahi wane ne ne musa ba inkiya musa musa to to to idan gari to ya rana yaya zafi lafiya kalau yaya gida lafiya sai madalla ailan nan ma nake tambayar wani yaro eh. sai aka ce kana can alkime eh, wata anguwar kuwa can eh, to ya aka yi ne wato na zo ne mu yi magana ne amma cikin sirri sirri kuma musulunci ma ya zo da shi marja marja na'am baba ki yi haƙuri da allah ki ba mu waje za mu sirri da bawan allah nan in muka gama sai ki dawo ko ko biki ji ba ba. ta tashi ko eh ta tashi a murjanatun ta gusa ne eh ta gusa ta tashi ka tabbatar ta tashi ta can ta zama to ina jin ka wato dama murjace na ganta kuma gaskiya ina santa a shi kenan na gane ba zan ma iya baka aurenta ba ni ma ba aurenta na zo nema ba ai na je garin nan na kusa da budul gano ina so idan akwai kuɗi ka kawo kuɗi ku je ku hira in babu kuɗi kuma ka kama gabanka ehe a kuɗi kan akwai su kuɗi ba matsala ba ai a kuɗi ai ba a baki suke ba na ji su a tafin hannuna yanzu duk magana da za a yi duk magana da za a yi yanzu idan injiniya bukar mustapha ne bukar libati duk abin da muka je na je wajen in maganan kuɗi ne babu je ka dawo babu alkawari ba a taba mutumin da yake bada sadaka a musakai duk najeriya irin bukar libati ba injiniya wallahi amma kai naka naka abin wala ne ga su kun yawwa dubu biyar ya isa kuɗin hira Hirar hirarraki kai ai wannan ai wannan hirarraki kai bayan ba kai kana ji na eh. <laughs> ko da yake kai yaro ne da sai in ce ka je karaye Murjalatu ko sadu da wannan yayi daidai ba tare da bata lokaci ba yanzu an gama murja baba makaho Murjalatu baba makaho go Allah godewa Allah ba ba makawo ne yawon da kullum kake da murja ka gane zaki bi Musa tsula zaki raka shi nan nan za ku tafi tare da shi ko murjanatu murjanatu ba. Allah uwa ta na da rai uba na da rai kina zunduma mun kuka duk suna na. me ya faru Za ki fi shi ne ko kuwa eh? mahaifinta gashi musaki ne sai dai bayi jin tsoron ba kuri na yi kuɗi ko ya ne amma ba yi jin sauran rabba san baya tunanin zai kone sai dai ba yi jin sauran rabba murjana ta gode wa Allah tun da halinsa san bai da kyawu da yi ka buɗe ƙofar nan ni na rufe ƙofa ke kuma ina ganin kamar eh, yar gari da ganin ki kuma kina gaya min wannan abin ya kike min yi wannan abin kuma haka na ji kuma menene in ji da Allah ka buɗe ƙofar nan Janatu a gabanki na bawa mahaifinki dubu biyar ke kanki zan baki dubu biyar kai mahaifiyarki ma zan ba ta dubu biyar ɗan ƙanƙanin lokaci za mu samu da ke a nan gurin me ne mu janatu Allah ka ji Allah. Ka ji Allah. Ka tuna Ka ba ka zuba mutunci. Ke ba gida huma da Allah bari mu fito miki a mutunto. na kawo ki nan ne fa biyan uban na yi ko me yake nufi kina tunanin kuna zai tafi a banza ne ba zai yi ba janatu da shi ne halitta mutane da mala'iku da kuma dabbobi da mala'iku suna da hankali amma ba su da sha'awa mutane suna da sha'awa sannan kuma suna da hankali dabbobi suna da sha'awa amma ba su da hankali don mutum ya bari hankalinsa don mutum ya bari sha'awar tsirin jayi hankalinsa to ya bi sahun mala'iku don kuma ka bari sha'awar kairin jayi hankalinka to ka bi samun dabbobi don kana sa a danganta ga dabba Allah wanda ya halicce ka ka ji tsoron wanda ya halicce ka ba tare da ya shawarce ka ba ka ji tsoron wanda ya girma ta kai ba tare da ka sani ba wanda ya baka ido da kunni don ka ji ka gani ya inganta rayuwarka idan har baka ji tsoron izzarsa ba to ba komai na yafi amma zan baka shawara guda ɗaya ka je ka nemo numfashi domin Allah bai baka numfashi din ka saba masa ba sannan ka nemi wani kasan ka shimfiɗa saboda Allah bai halice mu don mu saba masa a sa ba a ƙarshe kuma don Allah ina maka shawara kar ka kusanci zina saboda Allah ya hana da kansa daga Allah daga Allah ka baki ne ka bude muku ba zan tafi janatu dan allah ki haƙuri ki yafe min na yafe maka mani ne da allah ka bari in tafi ga ƙofa ki fita Ai murjanatu murjanatu murjanatu baiwar Allah ce mahaifinta gashi makaho ne gaskiya wannan dattijan banza ne zai bata yarinyar nan bisa ga dukkan alamu yarinyar nan ba da san namiji baba makaho baba makaho Baba maka Ya Allah sarki Ubangiji ka yo mana adali na amina ga baitin manzo Muhammadu ina so dan aji dan amina ya manza Allah mijin Khadija gwan Aisha dan amina ya manza Allah mijin Khadija gwan Aisha Assalamu alaikum Duk wani mai ilimi ga hanyar ka ya zama malami yarinya shiru Assalamu alaikum. Yawwa, wani kin dawo? Eh na dawo baba. Har kun gama ko? Yawon baran da kullum. Nace har kun gama? Mun gama. To alhamdulillah. Sai mu biya ta shagon Alhaji Kabiru mai gari sai a sai garin tuwo don yau an kawo dan funtuwa mai kyau. gashi yawon baran da kullum kake da murja ka gane illa gare shi allahu ilahun wahidin jabbaru karimu da'imu ay murjanatu murjanatu murjanatu bai wara allah ce mahaifin ta gashi makahone amma bayin tsohon rabba mahaifinta ƙaskantace ne amma bayi jin tsoron rabba mahaifinta gashi musaki ne sai dai bayi jin tsoron rabba buri na yi kuɗi ko ya ne amma bayi jin tsoron rabba san baya tunanin zai kone sai dai bayi jin tsoron rabba murjana ta gode wa allatin da halinsa san bai da kyawu to malam yau lafiya har yanzu ba su dawo ba kashi har rana ta kusa faduwa ubangiji Allah ya sa alheri diyarsa ta zamo jari nasa amma bayi jin tsoron rabba burinsa in ka ganta ka kyasa sai dai bayi jin tsoron rabba shi dai kawai ya ji su a hannunsa amma bayi jin tsoron rabba da za ka ja ta zuwa nesa sai dai bayi jin tsoron rabba in dai da naira to za ya baka murja ka ja ta koma ina ne ina kulwa ga ni nan mala <laughs> to mun dawo mun dawo Allah yayi ah. ina kulwa ga ni nan mala Allah ya yi ikonsa mun dawo to alhamdulillah mala wallahi ki karbe ta mana to a ah, ha ba umma umma ki bar shi ai ku ne ya kamata idan kuka ɗauki kaya a karɓe ku amma mu idan muka ɗauka ba sai kun karbe mu ba murjana wara Allah wai kin san murja kin san matsayin ki kuwa murjana ki gode Allah ai dan matsayinta bai kai ya ni mahaifiyarta ba wato idan ban da kar kasuwa ta ta kwanta kulwa da ke ya kamata mu fita baran nan amma ganin murja kuma saboda kin ga ta girma to amma gaskiya inda ke za a fita baran nan maimakon a samu kuɗi fa dai ci doka Allah sarki malam ai da kai da kaya duk mallakan wuya ne dama ni kan na gaya maka ne malam yarinyar na ta riga ta girma malam duk inda ka bi ido a kan ta ga bakin mutane ni da za ta duka zama a gida muna tafiya gurin baran nan wallahi na fi son haka to saboda haka albarkacin idan kike ci lokacin da muke yawon baran nan da ke galari muke a gari ba abun da muke samu amma darajar janatu yanzu menene ba a ci a gidan nan to abun da nake so da ke kiyaye ni na ƙara jin irin wannan yanzu malam ka zo mu je ka sha ruwa ka huta don Allah <laughs> sai dai ruwan kan dan abinci kan a koshe nake dan sai da muka biya wajen yaron nan mai tsire bule akwai yaro bule mai tsiren nan muka biya muka ci tsire sosai aka zuba kabeji <laughs> aka saka magi <laughs> wallahi har aka kawo lemo muka sha na kwalba sai dai ruwa eh sai dai ruwa mu je Yar makaho, yar na Ki dana da wuri mana yaƙi zan tafi ne? Ai ba can ka nake ba saboda Allah ko me san abu ba abin da saboda Allah. Allah. Dan Allah, dan Annabi. Ina so. Ki gaya mini, amma ki duba Allah. Ki ji tsoron Allah. za mu mutu mu koma bayan shi don allah ina kuke samun kuɗi mu kuɗi masu yawa haka kuma ba zan miki ƙarya ba zan faɗa miki gaskiya duk kuɗaɗen nan da kike gani mutane ne suke ba mu amma abba yana amfani da kyan da allah ya mu abbanki Nurjanitu, don allah don allah mu bi dare birana a koyaushe ina sake a kan hanya kuma ina tarbiyyantar da ke don allah don annabi ki duba allah kada ki sake wani ya ce zai lalata miki budurcin gidan girman allah ki duba allah insha allah kuma zan kiyaye da izinin allah hakan ba zai faru ba sai da ki kara min da addu'a saboda majiya da kyar na kwaci kaina a bar wani mutumi a hotel hotel hotel fi kika ce wani mutumi ne ya ba mu abba dubu biyar sai abba ya ce na bi shi duk inda ya ce muje, je in bi shi mu je yi hira sai muka tafi hotel amma babu abin da ya faru saboda na masa nasiha kamar ya fahimta har jikinsa ya sanyi. Kin tabbatar da cewa babu wani abu da ya shiga tsakanin ki da wannan mutumin? Wallahi tallahi umma babu abin da ya faru. Babu abin da ya shiga tsakanin ki da shi. Kin ke ce Allah ya kara tsare ki. Allah ya kara kare ki kin ji ko? Amin. ya ina inna da rajo Kuma ki yawo ne. Dan Allah ya kan zai fara. Ba babba kuɗin ciki a rayuwata ta duniya. Ni ina gini shi yana neman irin samu. shine babban farin ciki na shi yasa ke ga har ido na ya kawo ƙwallo san yi hawaye a kai ban sha Allah Allah sai ya tsallakar da ke daga dukkan sharrin masu sharri Allah ya kare ki na yar makaho yar makaho yar makaho yar makaho makahu yar makaho yar makaho cikin wani tarko ga yar cikin wani tarko menene wani gidan marayu uban waye ba maraya ba yanzu a Najeriya mu a mana gidan mu na kasasu kullun sai a wai da ka bude radio ba labari wai za a gidan marayu a kaza za a gidan marayu haba Yeah? To. Idan. Wa alaikum salam. In ji uban wa? Tela. Tela? Yau yaro duk da ba ganin murjananta nake ba yadda mutane suke tururuwa suke ba mu sadakan nan ai ka san da labari akan yata. Yo tela ni ban taba ga tela mai arziki ba. Du Najeriya na gaja na zaga Najeriya jiha talatin da shida kudu da arewa gabar da ban ga tela mai arziki ba daga rigimar yadi sai rigimar dan guntun kyallan mata sai rigima ta yau daban kai har 'yan sanda sai da suka yi doka aka suka ce a daina kawo ƙara tela kuma ma ce wai wani tela yana sallama bari in je in gani inda rabon zan rafke shi to ina zuwa ina ina ina tela bashir din ne ga nan baba na wuni lafiya ya gida gida gidan ma na ubanka ne kenan oh na ce ubanka ne isiya min gidan kai hakuri baba ba na ubana bane kai hakuri to ya daga fitowa ta kake ce min ya gida kana tela kana shashasha kana ɗan iska kana matsiyacin gari ya hakuri baba waye kai me ya kawo ka dama na kalli murjanatu ne na ga tamini shine na biyo ta in ce to bari na sau gida saboda tsakanina da Allah nake son eh, na da Allah nake son ta zan aure ta ka ji dan bubul kuma hausar ma baka iya ba na kai mai tanatu ne tamini menene tamini kai yanzu kai telan ne kake son murjanatu eh eh baba eh to waye tsofanka duk karkaran nan da yankin nan ka gaya min wane ne babanka babana sunansa zangina shine mai sai da yakuwa alayyahu a na tsohuwar kasuwa mai sai da me yakuwa da alayyahu baba to agushi ma ubanta uban uban agushi don ubanta ba yakuwa da alayyahu ba ka ji abin da zan gaya ma ka je ka turo min mahaifin naka kai ba ma ka turo shi ba kana ji na ba zan baka murjanatu ba kuma ta tafi karfinka murjanatu na yi alkawari ko a samu mai arziki ko a samu dokta ko a samu injiniya ko a samu wani sanata ko wani gwamna alayyaho kake cewa wai kai to jini ne babu a gidan wannan haka ne ka yi haƙuri amma ni na sani babu talaucin da ya fi makanta kuma na gode ma Allah domin ni babana yana gani kai fa ka dube ka to aini nake da abin da mai kuɗi ba shi da shi kuma mai ido ba shi da shi ko mai ido yana da abin da yake da shi saboda baka samu bane bai saboda baka samu bane inda ka samu ai da zaka sa kana ji na wallahi murja ta fi karfin ka har abada dan yanzu da maganan nan da muke da kai wallahi tallahi in ba mamaki in ka bar wajen nan a ƙarin ruwa tunda wallahi ɗoyin bakin kai gaba ɗaya kumbura mun ciki ka zo ka ce wallahi ɗoyin bakin ka kumbura mun ciki ba ka kana naka koran ne ba ka kana naka koran shi yasa ya gaya ma haka jalata sai injiniya ai ya bi ka uban ka zai mu da shi alai hoku dan uban sa dan uban ka uban naka waye uban sa shi alai hon banza alai hon wofi ka tsaya mana da ka gane shayi ruwa ne baba makaho baba makaho baba makaho godewa Allah godewa Allah baba makaho murja baran da kullum kake da murja murja na illa gare shi murjanatu ina yake gani nan baba wane ne tela bashir tela bashir kuma baba hmm. Wallahi ban san shi ba. Wallahi biki san shi ba. To, manja. Babu ke, babu shi. Ba zan aura miki talaka ba, na riga na yi alkawari sai mai kuɗi. Duk inda mai kuɗi yake ki nemo. Yawwa, uwarki jirim ke tagumi ni jikun ba zai yi ba. Dole ki nemi mai kuɗi wace irin mutuwa za a yi dukanmu, ke babu ni babu uwa ba, yatimarki babu. Kina ji na? Na ji. Daga yau sai yau. Ehe, in ba haka ba ni ina irin ina da mutanen da na san masu kuɗi ne kuma zan iya zana su dole ki aura. Ehe, ki shiga ɗaki ki je ki kwanta. Baba makaho, baba makaho, baba makaho godewa Allah, godewa Allah baba makaho. Yawon baran da kullum kake da murja ka gane illa gare shi. Mala. Mala. Na'am. Mala. Menene? Ce ka tashi mana shawara zane da ni da kai. Yana da shi. Ala, yanzu yana tun yarinya nan ta girma, ko? Ta isa aure. Mu samu mu mata aurenta ta je gidan mijinta ita ma ta huta mu ma mu huta hankali mu kwance, ko kuwa? To na ji. Na ce na ji. ai ba na ji ba, baka ce komai ba, ai shawara na kawo ma. A ina kulwa? Gani nan. Idan na aurar da yarinyar nan muljanatu fi sabilillahi waye zai bani kuɗin da nake samu yanzu. Ha ba mala. Sai ka samu wani yaron yanzu abin da ya yasa nake gaya maka irin wannan magana tunda dai kaga yanzu dai yarinya ce mai nutsuwa mai tarbiyya hmm. kafin a lalata tarbiyyarta ko ba haka ba bana da ya fata. Shi yasa na gaya maka wannan magana. Ina kuluwa. Gani nan. Tarbiyar banza, tarbiyar wofi. Ki mai da hankalin ki billahi la ilaha illa huwa. Kika sake min magana ba na son iskanci irin wannan kin ji ko? Ina bacci na ki tashe ni wai wuri tarbiya tarbiyar banza. Ni na lalace. Ina samun kuɗi in ci abin da nake so. In yi walwala ki zo kina gaya min wani aure da ita wutar biya. Kulwa wallahi wallahi tallahi na gaya miki idan kika ƙara min irin wannan magana wallahi tallahi sai na miki sadaukin mari zan duba fuskar ki wallahi tallahi shin fuda miki wani sadaukin mari wallahi tallahi ba za ki gani ba ehe kar ki saki tashi da ina bacci tarbiyar ban tarbiyar gobe idan ki ga tarbiyar ɗaya ta ko taki kuskuri na yi kuɗi ko ya ne jin tsoron rabba san baya tunanin zai kone ne bayi jin tsoron rabba murjana ta godewa allatin da halinsa san bai da kyawu diyarsa ta zamo jari nasa in ka sai so kike mu makara ne ke sai kin bata mana lokaci bacin an ce da safe ake kama fara haba malam yaya kake haka ne kowa farabansa fa zai samu fa ba wanda zai ci faraban wani fa Eh, kulwa ni na ce miki ina cin rabon wani Allah i baka hakuri Allah i baka hakuri sai kin ci mun mutunci kin walakanta ni a gaban yata sai ki ce ne hakuri ki daina min irin wannan fa tsutsa a cikin rairayi fa babu fa inda za ta ki daina min irin wannan murja kin dauko buhun kudin nan eh na dauko gashi buhun kudi ko kuma dai abin da kake sa kudi dai malam ko to yar gidan kan yar gidan uwani huwaila wanda ta fara gada a gidan biki sai a dole gasar kin iya yi ko duk abin da ne sai kin mun shishigi dan na ce a dauko buhun kuɗi laifi ne abin zuba kuɗin na Allah ya baka hakuri ni dai kada ran kada hafa kullun ina gaya miki fa kar mai gani ya taka makaho ina mun jana murjanatu na'am matafi Allah ya fara sa'a menene ke ma fadan zaki mu a'a ya haƙuri murja Allah kiyaye kun ji to mama sai mun dawo Allah ya bada sa'a Allahu ilahun wahidin. Malam. To ai ba ku fita waje ba a cikin gida za ka fara bara kuma? Kuma na haramun ne a gidana? Ba haram ba ne. Diyarsa ta zamo jari nasa, amma ba yi jin tsoron rabba. Burinsa in ka gan ta ka kyasa, sai dai ba yi jin tsoron rabba. Shi dai kawai ya ji su a hannunsa, amma ba yi jin tsoron rabba. koda za ka ja ta zuwa nesa sai dai bayi jin tsohorar rabba in dai da nera to za ya baka murja ka ja ta koma ina nahi Eh, murjanatu mai kyan hali ce amma bayi jin tsoron rabba kyakkyawa ce sannan fara ce sai dai bayi jin tsoron rabba wanda ya aure ta murjato shi ya dace amma bayi jin tsoron rabba mahaifinta mai bakar zuciya ce sai dai bayi jin tsoron rabba baya gani amma inda na yi ta makar yana gani za ku zanta murjanin tsantsiya ce ku ganta amma bayi jin tsoron rabba ga ta da kyan hali kuma ga tsafta sai dai bayi jin tsoron rabba murjanatu ilimi gare ta amma bayi jin tsoron rabba ta ya yi tasiri gare ta sai dai rabba. Sarjanatu. Na'am baba. Waye nake ji ne muryar kamar ta kudin ruwa? Sai me? Nan ina wara kana wara mai hawan maganin na raka wani? Eh, kudin ruwa. Ina bara ina bara. Me na samun shi balle ba na kasa kai ce zaki ban sadaka. Ina kudin ruwa. Ka ga irin waiwar na Allah ya bani? Wannan ga irin waiwar na Allah ya bani wa. Ta wace baiwa Allah ya baki ba ta kudurta ba. Kina a lankwashe kamar maskito in ba. Allah malama kaho. makawo ngana ni ina da iro na ina gani ran kai waina ina kake babu iro ana fi ka ko yanzu ga wai wata a nan eh, kuma ina cin gashi ne ka Allah an shi an shi an tsina rimiya ki wani a rimiya duka kika ba mu yaya ma in ba ku na kai mu ke ma kin ba ku man wannan ki ne mai ka wani duniya wani irin abu ne wannan to an tayi hakan laifi ne ai kan ɗaya gaji ubansa ai gado ba karambani ba ne ko? Amma ko dai kin ba mu ɗari biyar za ki zo kina gaya mana magana. Wannan uwan wa irin wannan uwan wa bai ha a wani duniya wa kana aikin haya a wani duniya. Da an baba. Ki je ki canji ki ɗauki ɗari biyar ki kawo mata ɗari biyar. Kuma kin ga abin da nake gaya miki ko da yake raba arne da makami ai ba laifi ba ne. Yanzu da mahaifiyarki ta bari mu fito da wuri ta tsaya nuku nuku ga shi yanzu da mu za a ba a wannan sadakar sai dai mu ba amma yanzu sai san mana ake yi. Eh? ya kamata ki da yau mahaifiyar ki faɗa ba ni kare zan ci gajiyar farar nan ba ba ki zaki canji ki kawo ɗari biyar ina ne kai malam wahahu wani wani a yi rawan wani ko abubanci kai ka fita ramona hena samu kai kuma ba ka ba mu ni da kare da din ni Allah ya ma kuma na maka sanaka ke ina kuturwa ba ai to ki nutsu ta nutsu da kar ki gadan kin bani ɗari biyar ki tsaya ki mun korototo ki mun eh, billahi lazi duk garin nan ba ba wanda zai bani sadaka zo ina ga magana da kika ga ɗari biyar nawa take nawa na rike irin ta nawa na rike irin ta yawa da Allah yawa da Allah madara za ka bani ta gwangwani sai ka bani ke sha guda uku indomin can karama ce? ya ka bani kananan guda goma guda goma ba ma guda biyu sai ka ah, da Allah ko za ka ɗan taimaka min da canjin dubu ɗaya idan akwai. Gaskiya ba na ki baki canji ba amma sai kin faɗa min sunanki. Sunana Murjani. Ba ki gaya mai ɗaya sunan ba. Hmm, Aya, ya haƙuri da Allah. sunana barjanatu yar jagoran baba makawu to yanzu kai dan Allah malam mai shago dan shishigi ya tambaye ka na tambaye ka ne Allah gashi ba ni kai na baki fi sabilillah kyauta eh na gode na gode Allah ya saka Allah ya biya na gode yawa to sai an ji yawa ka mama malam bacin ubanta makaho ne to yanzu kai don Allah wa ya tambaye ka ke bani wannan ansa to ai na ka rude ne gaba daya da kallanta kar fa ka ce kana santa dan kin dan maciji ne da ita ba ba dai santa kake ba kai yanzu ina ruwanka waye tambaye ka da kake bani amsa kai in mata kake so ka zo zan kai ka je ka ka rabu da wannan ka zo zan kai ka je ka zaɓi mace mai rahusa mai kyau kuma wata wannan to naji naji nagode Um, da Allah malam kai da baka magana ina Allah Yawwa da Allah ina son in tambaye ka wata magana kuma ina son dan Allah ka faɗa min gaskiya da farko dai me ka sani game da wannan yarinyar Murjanatu eh gaskiya Mul'janatu yar gidan wanda tijo ne makaho okay to da Allah ina son ka faɗa min gaskiya maganar da wancan gayin yake faɗa akan ta gaskiya ne eh to gaskiya Mul'janatu ita dai karan kanta ba ta da matsala amma babanta ne yana da san abun duniya fiye da kake tunani to to ni dai gaskiya dai bako ne a garin nan kuma hanya ce ta biyo da ni nan har na tsaya wannan shagon zan yi siyayya amma ni wallahi daga ganin ta naji ta kwanta min a rai to ni ban damu da waye babanta ba ko kuma wata nakasa da yake da ita ko kuma wani mugun halinsa in dai ba ita suke da wannan mugun halin ba ba abin da ya shafe ni da halin babanta gaskiya in dai za ka iya auren mujanatu zan baka shawara ka yi diya da za a yi daga ka aure yarinyar nan mujanatu mace ce ta gari sannan mujanatu kai in takaice ma mujanatu ta haɗa duk wani abu da ɗa namiji yake bukata a jikin mace ga hankali ga nutsuwa ga addini a to kana tunanin idan dai na aure ta ba zan da na sanin aurenta ba insha Allah ba za ka da na sanin aurenta ba shikenan ka san gidansu eh to gaskiya ban san gidansu ba amma dai ina ga za mu iya bin su a mu tambaye ka eh kuma kaga sun fara tafiya kar su zo su shige ma su kwace mana ko eh. mu ƙara sadin ko kin gane abin da nake gaya miki ya kamata duk abin da za a yi mutum ya dinga yin biyayya iyayensa kuma duk abin da za ka yi ka tabbatar ubanka ubanka ne ehe ko ba haka ba ni har yanzu ina zargin ki a barar da muke dinnan ina ganin kamar wani abun an samu Allah kina rage min wani abu ha ba ba bindi to in na rage kuɗin ina zan kai ina murjanatu na'am duk abin da za ka yi a duniya ka tabbatar kana biyayya wa alaikumun salam Mama kuna hutawa ne ba ne sandalin wane ne ne musa ne dai musa tsula naka to <laughs> shegiyar uwa naka ce <laughs> to ya gida lafiya lau masha Allah ya akai kuɗi na kawo maka kuma ina so mu yi fira da murjanatu to kamar nawa dubu biyar ne to ya kai nawa muji in kirga maka <laughs> ina da hannu ido ne babu dubu biyar ya cika kwarai to yanzu kai a dubu biyar ne za ka hira da murjanatu musa tsula yanzu a ƙasan nan menene bai ƙara farashi ba fetur ma kana ganin yadda an ƙara masa farashi kayan masarufi ma sun hau ba abun da bai hau ba kuma ka zo dubu biyar dan ƙareriyar ya irin tawa wanda ma duk ba ganin ta nake ba alamu sun tabbatar min a kirji na a zuciyata saboda haka dubu biyar ba zan iya baka murjanatu ka hira da ita ba to ba kuma ya sai mu yi fira ko a nan gefen ka to A nan kenan? Eh. Ina murjani to? Gani baba. To je ki da Allah. Ku gaisa ko da minti ɗaya ne. To. Eh da kin <clears throat> sai ki dawo. Eh. Daɗe? Ki daɗe mana sai shi kuma ya daɗa aljihunsa. To. Eh in za ki iya daɗewa shi ma ya ƙara ni ba wani abu ne. To. Yawwa ko kwana nawa za ku in dai zai ƙara farashi ki jima amma dubu biyar ɗinsa ina irga a zuciyata. Wala duk inda na irga goma ta cika. Dubu biyar ta ƙare. To. Ina sauraron ku. ɗaya biyu uku fa kun gama bakwai murjana ta baiwar Allah murjana ta ki gode ya Allah abban ki bai da kya. murjana ta kin gane wannan eh ba shine ya mun canji ba har ya ba mu sadaka ya tambaye ni ne dangane da ke sosai sai ni kuma na faɗa masa gaskiya baƙo ne matafi ne na mar bayani duk abin da yake faruwa dangane da ke mutumiyar kirki ce ke kamala wacce insha Allah aka aure ta ba za ta na sani ba to shi ɗan da aure yake so na ko kuwa sosai ma kuwa to gaskiya ni ba zan iya auren shi ba ba za ki iya aure na ba ko kuma aure ne ba ke so kwata-kwata Auren ne ba na so kwata-kwata. Ko me dalilin haka? Maganar tana da nauyi. Shi sa ba zan iya faɗa maka dalilin ba. Zuba wannan ba, ina ne gidan ku Murjanatu? Me yasa kake son ka san gidan mu? Look, um, Murjanatu, lala ina son ki faɗa mun saboda ina son soke wani farilai da suke kaina. Farilai kamar yaya? Eh, ina son duk lokacin da na tashi sai da zakka, yin zamto na zo na kawo muku har gida. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake son in san gidanku. Ni gaskiya baran ce maka na fi ƙarfin zakka ba, amma ya kamata ka yi shi yadda ya dace. In tsakanin da Allah ka ce min duk garin ku babu masu buƙatar zakka, ka je ka fara raba musu. Idan har ya rage to ni sai ka kawo min za mu karɓa. To tun da ki faɗa haka. Amma ina son dan Allah ki sanar da ni ina ne gidanku. Shikenan tunda ka haɗa ni da Allah ba zan ki gaya maka gidanmu ba. amma wallahi talla idan ka cutar da ni ba zan taɓa yafe maka ba. ba na cutar da ko da makina balantana kuma wanda nake so don ni ba mugu ba ne to shi kenan idan ka miƙe za ka ga wani layi ya shiga tagu an ka shiga hagun akwai wani kango a gefen gurin ba matsala insha Allah zan zo na gode kwarai da gaske ki gaida a nan ki ki bai da kyawun hali sannan yana da sancin zali baba makaho baba makaho Baba makaho godewa Allah, godewa Allah baba makaho, yawon baran da kullum kake da murja ka gane illa gare shi. Ai, murjanatu, murjanatu, murjanatu wara, Allah ce, mahaifinta gashi makaho ne, amma bayi yin tsoholar rabba. mahaifinta ƙaskantace ne amma bayi jin tsoron rabba mahaifinta gashi musaki ne sai dai bayi jin tsoron rabba buri na yi kuɗi ko yane ne amma bayi jin tsoron rabba ina kuluwa nan malam to alhamdulillah haihuwa ta yi rana wannan gaskiya ne duk wanda ice zai raba ni da yarinyar nan murjanatu to fa sai iya inda ƙarfi na yi ƙare yo malam wa ma zai fara raba mu da murja duk abin da ɗa yake wa mahaifinsa murjanatu ta mana ai malam ni gani ne a kullun kasuwancin nan ƙara bunƙasa yake yi <laughs> wallahi Allah ƙwarai to <laughs> alhamdulillah wai ko wai ko na karabitu wai sai ya ce wai murjanatu murjanatu sai ka kai To, malam ya za a yi? Farin jini ne ta riga ta ebo shi daga gurina. Shi ya sa. Bari sai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne? Bako ne. To, ina. Malam ta ko in duba ga kowa yi. A a a. Tura murja na to. Murja? Murja? Allah. Je turo min ita. ta je ai tana wancan ɗakin nata ne shi to ki je ki ce ta je ta leka ta ga ko wane ne ko kin tafi Ya Yawa ko? Ina ne? Lafiya lauya gida. Daman kai kake sallama? Tabbas ni nake yin sallama. Lafiya na ganka a gidan ma wannan lokacin? Lafiya lau wurin mahaifinki na zo ne shi yasa.